يعني منصوصتان في حد القذف هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف shin an yi sharaɗin tuban mai ƙazafi sai ya sanar da wanda ya wa Mutum ya yi wa wani ƙarfi so yana so ya tuba, ya ce masa mazina ce, ko ya ce masa ɗan luwaɗi to yana so ya tuba shin ya zo ya gaya masa ko ko ba zai gaya masa ba wata halloli minhu da neman yafewa da shi amla ku je tambayan amsan sai sai daɗi shiga wa ya kharuju alaihi taubatul mugutabi Ani cin naman wanda aka ce nama Washata, washatimi haka duk wa'in eh. Eh? eh muna mu ya kharuju ne wato ya kharuju alaihi alaihi ma alaihi ai mai tuban ne shi kadai wanda aka tuba ne daga tahallul minhu ai kaga guda ɗaya haka alaihi da ne daidai wanne alaihi to babu dama ni babu wasali sai inda na aje shi wal ma'rufu min madhhab shafi'i abubuwa dai da aka sani a mazhabar shafi'i وابي حنيفه ومالك اشتراط الاعلان والتحلل متن كافين يتوب دغ وينن قذفي كوچن ناما كوزا جنسا أنه آه، شرط إن كربا صدر دشي دنيمان فقافر هكذا ذكر أصحابه في كتبه ina wannan mutumin na jan nan da yi abin da yake ce eh wala akwai rikici fa ina jin alayi je aka samu shi ko alayi mun yi magana yanzu baya nan galibin da yanzu bai yi iso ba kuma kun manta eh? yawa a riyadu ba eh, eh ya zo daidai da wannan haka ne kana da rana in ba kai bacci ba amma ban kai bacci duhu ne ina wuri wallazi istaratu zalika ihtajju masu cewa sai an same shi sai an warware sai an gaya masa ihtajju bi anna dhanba haqqun adamiyyu zunubi haƙƙin dan adam fala yasqutu illa bi ihlalihi ba zai faɗi ba sai an halartar da shi sai an warware shi minhu وإبرائه ثم من لم يصحيه البراءة وند بيهالة تدق كتاب من الحق المجهول يشترط إعلامه بعينه دول أسند شيء أصل لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره فلا بد من إعلام مستحقه به wannan lafiya ba hmm? Allah sai bara'ata eh, min al-haqqil majhuli wanda bai yadda da bara'a daga haƙƙin da ba san shi ba kaga kenan bara'a sai an san shi shi wayannan wannan mazhaba kenan yushtaratu ilabuhu ya sa sharadin kafin ka warware tsakaninka da shi sanar da shi bi ainihi la sayyama idza kana man alaihi alhaqu wanda ke da haƙƙin arifan bi shi ya san kimarsa ya san kimarsa ya san irin abin da ka janyo masa fala budda min i'lamihi min i'lami wastahiqihi bihi لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء لنصى بذات إدتا يافب منه إذا عرف قدره واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو إرد فليتحلله اليوم يجي je ya قالوا ولأن في هذه الجناية وأن اللي في حكيم ناقو أو حقين حقين حقا لله يكون دبعتي وانا أخذ نشي وحقا لآدم فالتوبة منهما بتحلل الآدمي وان ايه minha fattaubatu minha shi ainihin jinayen kenan ka gauda ɗaya ce bi tahallulil adami sai ɗan adam ya je ya warware wannan damu ya yi nadama fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala li ajali haqqihi qalu suka ce yi wa li hada kanat taubatul qatili la tatimmu illa bi tamkini sai ya ba da dama wali dami min nafsihi hmm? yau za ta haga tuban da ake magana din nan yan baje sun tuba wane ne ya tuba to ba mu san irin inda suka samu tuban su ba sai dai in tuban demokuraɗiyya ce a addinin demokuraɗiyya sai a tara su a ce ku kawo makaman ku ko daga yau ka sake amfani da makaman sannan kuma ga albashi eh, kuma ga ba ku shanu ka a ba ku ga kayan sana'a ku je ku dinga sana'a kuma daga yanzu zai daga yanzu babu sauran rikici hmm? ai da ta demokuraɗiyya ce ko an ce ma tuban qur'ani suka yi ba tuban qur'ani ba tuban kundin su malam waro ne tuba ne irin dan demokradiyya amma ba na addinin musulunci ba eh, in sha'a ikitarsa ga wanda aka yi wa laifi ina jinya ga mai laifi an ƙara masa kuɗi. Ɗaya da aka wa shanu, aka kashe maka uba ko aka kashe maka yaya sai ga wanda ai kashe maka yayan wanda ya kore ma shanu an ɗabi shanu an ƙara ba shi to tsari ba haka demokuraɗiyya ta tsara ta za ka yi sai kallo daga nan kuma a ɗauko kuɗi a bashi sannan kuma a bashi haƙuri a girmama shi ya eh? to a su wancan na gaba layin tubabu ne ba su wancan ɓangaren ba su tuba ba ɓangare bangare ne tara ikarke da ta waliyu dami min nafsihi in sha'a iqtassa in ya ga dama rama wa in sha'a afa to kaga nan lokacin da gwamnati za ta shigo ce to ana roƙon su su iyaye ko wanda aka wa laifi su yafe Daga mutanen nan sun karyo sun dawo to ku yafe amma gwamnati za ta biya diya za a biya musu diya a ɗauko diyoyi a biya su wanda aka kashe musu mutane shanunsu a biya su kuɗin shanunsu shi kenan to kaga shi ko wancan a bashi je ita istijfari sai koma ya nemi sana'a ko a bashi sana'a ma ƙarfafan cikinsu a ebi wasu soja a ebi wasu yan sanda sanda suna sha'awan sa kaki eh? ban ji ba eh Eh, tun da aika ga su da bambanci da ‘yan fashi ba, ɗazu muka yi shi a mudawana ba. Akwai bambancin ‘yan fashi, akwai bambancin tawari jawa ‘yan tawaye. Ai, isa da muka zo mudawana na ji daɗinta, kowanne muna da shi. wancan ‘yan tawaye ba a yi musu abin da abin nan ba, to su kuma ga inda aka yi musu, ga irin biyar da za, ga yadda za a hukunta, ga yadda za a yi abin nan. Nasu dai ba mu san an yi ba sai dai an ga ɓoye su kai Ba kaman wa'annan ba da suka zauna gaban jama'a. Wa in sha a afa. Wa kadalika tawbatu qati'i tariqi. Ta haka kaga tuban dan fashi. shi ma ga yadda take sai mu tashi mu tsaya na wakalar qalat